fita ta farko mun ji yadda harshen Hausa ya samo asali, kuma a wannan kashi na biyu za mu ƙara nazari cikin al'adu da tarihin da ya samar da wannan yanki na mutanen da ke magana da harshen Hausa. Wannan kashi zai kasance abin burgewa da za mu ji labarin da watakila ba kowa ke da masaniya ba, musamman tsaffin al'adu da kuma ƙalubalen da jam'ar wannan yanki ke fuskanta. Tsakiyar yankin Afirka ta yamma da daɗan tarihin Hausawa ya fara daga arewacin Najeriya da kudancin Nijar. Hausawa sun shahara sosai inda suka gina yankuna da dama ta hanyar kasuwanci a biranen Kano da Katsina da Zazzau. Waɗannan birane ba wai kasuwanni ne ba kawai sun kasance wuraren da ake haƙar gishiri da zinare da masaku, haka ma da cinikin bayi. Abin da ya bunƙasa tattalin arzikin Hausawa kuma ya haɗa kan al'adu mabambanta waje guda. to cinikayyar ƙasar hausa da yadda ta taimaka wajen bunƙasa hausa shi ne wato wajen kawo mutane su zo mana da al'adu da kalmomi da ƙere-ƙere daban-daban wanda suka taimaka wajen bunƙasar harshen hausa misali a kano muna da kasuwar da ake kira kasuwar kurmi za ki ji anewa Kano kirari ana Kano jallabar Hausa. Ma'ana jallaba wata kasuwa ce a Sudan tsohuwa ne girma wanda ko daga ina ka taho za ka cin mata. To haka ita ma wannan kasuwar take ta kurmi daga wanda ya taho daga Tunisia ko daga Europe ka taho za ka cin mata. Wanda ya taho daga Gwanja zai cin mata ko daga ina ka taho wato wata santa ce. mai zaman kanta wato wanda Allah ya kafa ta ta inda ko ta ina ka taho tana da sauƙin zuwa to ita ma jallaba wannan kasuwar jallaba ta sudan ita ma haka tsohuwar kasuwa ce wacce take santa ta ko ina ka taho daga north africa west africa da abin nan duk zaka cin mata to shine ake wa kano wannan kirarin jallabar hausa to ba wai kano kaɗai ba da kafin kano ai ka tsanace da ita ce ke rike da kamban cibiyar kasuwancin zai ko tura da suka zo cinikin bayi a waɗannan kasuwannin aka yi musu su kasuwar kurma su waɗannan sun taimaka wajen jango mutane aka zo aka kafa unguwanni irin su alfindiki alkantara larabawa kenan aka ga irin su tudun nufawa su waye duk wannan guraren zaki ga wato ya kawo rayuwa da sauransu so da haka wannan harkar cinikayya ta taimaka wajen haɗa wato kulla diflomasiyya ko a nan din zaki ga akwai mutanen libya akwai mutanen sudan eh, da sauransu suna da gidajensu a nan da unguwanninsu dandalin turawa ne ina ne ina ne duk gashi nan wato bayan lokacin da turawa suka zo kasar hausa suka zo ta hanyoyi mabambanta wasu sun zo dalilin yada addinin kirista wasu sun zo dalilin yada kasuwanci wasu sun zo asiri wa'annan al'adu na hausawa su suka dinga ɗauka suka dinga tafiya da su can ƙasashen su na turai wannan al'adu su wannan al'adun su ne ya kuma janyo hankalin wasu ma turawan wanda wasu ma ba turawa ne laraba ne suka zo ƙasar hausa suka dinga ganin yadda mutane suka yi cuɗanya suke al'adunsu da wanda suke ba su sha'awa da kuma ma'adanai suka dinga rubuce-rubuce wanda shine dalilin da yasa aka samu rubuce-rubucen ƙasar hausa a ƙasashen turai kamar irin su shon irin su alfarisi suna da yawa da sun yi rubuce-rubuce wanda wannan ne fara janyo hankalin ma aka fara nazarin harshen Hausa wannan al'adu da ake gani na Hausa wanda suka janyo wannan tasirin suna da yawa gaskiya wanda su suka janyo yaduwar yaduwar harshen Hausa ma garuruwa ko kasashe makwabta misali akwai al'adu na sarauta ƙasar Hausa tuntuni tana da al'adunta na sarautarta suna nan ana gaba ana gudanar da su cewa ko da jihadi izo ai bai rushe wannan wasu al'adun ba ya dai taba wasu ne wanda suka suka dace da addinin musulunci ba amma ya bar wasu kuma sun ci an ci gaba da yin su wanda suka dace da addinin musulunci to wannan al'adun su da ake aka dinga masu kyan sun burge mutane musamman irin na sahawa, abubuwa da yawa sun burge mutane wanda suke wajen harshen Hausa har suka fita suka dinga suka dinga daukan wannan yanzu kaman ko kwanan nan ai da akwai masarauta da aka dinga yi a kasashen turai wanda wannan al'adun ne yasa suka fita kasar waje to bayan ma'anar sarauta akwai abinci cewar mutum bahaushe duk inda yake za ga cewa mutum ne mai riko da abincin shi al'adun shi na abinci to wani al'adu na abinci shi ma ya janyo hankalin makota a wajen yada al'adun hausa a wajen wajen kasar hausa sannan akwai magana al'ada ta sutura har yanzu suturu na hausawa suna da matukar tasiri a al'amuran yau da kullum saboda ka ga cewar da yawa in ka fita kasashen waje kasashen waje idan ana buƙatar wani abu na al'ada wanda ba ma Hausawan bane to aka sun amfani da al'adun sitirin Hausawa musamman riga babban riga da hula haka wannan kyawun al'adu ne wanda suka jawo hankalin wanda suke wajen kasar Hausa suke har ya zama cewa tunda in zaka dauki al'adar mutum dole ka dauki kuma harshen shi yau da gobe yau da gobe kana yi sannan Hausawa mutane da ba su zauna waje ɗaya ba mutane ne da suke yawo yawon fatauci yawon neman ilimi yawo na abubuwa da masu sun sun da cewa ma na zaune bai ga gari ba saboda haka dole ka fita kawai ka je ka zagaya sun da yawon duniya sun ce ilimi ne shi ma saboda haka wannan yawon da suke suke yaɗa kyawawan al'adunsu suke tunda kuma su masu nema ne ba ce ma zaune ba ne to wannan yawon da suke yi sukan duk inda suka je sukan kafa kasuwa to ita kuma kasuwa bayan da za a yi mu'amala ta saye da sayarwa ko yaya ne sai ka fuskanci harshen kun fuskanci harshen juna to wannan shi ma ya kawo yaduwar harshen Hausa a inda ba kasar Hausa ba a wajen kasar Hausa kenan alakar Bahaushe da wannan kabilun ta har yanzu tana nan da karfinta kuma har yanzu zaki ga eh, suna eh, za su iya ga masu ce mu fa asali mu Hausa wannan amma rayuwa da sauransu ta raba saboda wasu dalilai na rayuwa walau addini walau neman abinci kasuwanci da sauransu wasu kabila za su iya tashi daga nan su tafi wani waje da sunan neman abinci sai ga daga nan kuma sun samu waje wajen ya musu daɗi sun zauna da sauransu kamar kwararrafawa da sauransu duk da a haɗa ake a ɗaya amma aka abin saboda haka haɗuwar ƙabilu ya sa za ki samu yarurruka za ki samu kalmomi da yawa na yarurruka daban-daban kamar misali an ce takarda asali yaren wannan ne buzaye ne so in kika kalli kano misali ɗauki kano kawai a matsayin misali za ki samu cewa akwai kamar irin su dogon nama a gadasawa kin ga mutanen gadasa kin ga in ka ɗauki irin su alfundiki ah, alkantara dandalin turawa unguwannin larabawa ne in kika ɗauki zage da arzai da irin ah, wannan unguwannin wannan abin nan ne kin ga akwai irin su kan gi su shira da sauransu shira kin ga mutanen bauchi ne in ka ɗauki irin su kan giwo kabawa da sauransu mutanen ɓangaren kabi ne da sauransu so saboda haka durumin arbabi yan doya da sauransu za ki ga uh, uh, uh, wannan wato ƙabilu ne daban-daban ayagi yarabawa ne kowa ya sani asalinsu unguwar yarabawa ce tudun nufawa unguwar nufawa ce amma za ki a tsohon garin kano suke ba wai a'a sabon garin kano bane balle a ce a ai daga baya ne suka zo cikin ƙwaryar kano tsohon garin kano saboda haka haka in kika je ka tsina haka za ki samu irin wannan unguwannin akwai unguwannin laraba akwai na eh, buzaye akwai na hausawa akwai bugaje akwai da sauransu in kika je Zariya ma haka eh, gobar babu ita yanzu eh, saboda rigingimu da suka faru a zamanin jihadi da sauransu ya tarwatsa gobar babu ita su wannan abubuwan su ne a dalilin da ya sa ga akwai harshen hausa ya samu shi da yarurruka da dama kuma za ka iya cirewa ki ce wannan yare ka ne wannan yare ka ne wannan kalmar asalinta ta suwa ne sai kawo ta kasar hausa saboda cakuduwa da mu'amala da suka yi da mutane da sauransu wannan shine dalilin da ya sa ka ga kabilu da dama za su iya ce maka mu ma asalin mu hausawa ne kuma ba shakka haka ne sai dai kawai ana ganin cewa saboda yanzu irin ba a san abin ba ko ba a san tarihin ba ko ba a tsaya an yi nazarin abin ba sai a zauna ana ta tunanin cewa wane ba wane bane wane ba wane wane wane kabila kaza ne wane kabila kaza ne amma in kika dauko su asalin su zai samu cewa asalin su Hausawa ne sai dai ba kasuwanci ne kawai Hausawa suka shahara a kai ba cuɗanyar da suka yi tsakanin su da al'ummomin da suka fito daga wasu yankuna daban-daban ta hanyoyin kasuwanci da suka ratsa hamadar Sahara zuwa wasu sassa a nahiyar Afirka sun taimaka wajen gina al'adunsu da harshen su Wannan kuma alama ce ta jajircewarsu na neman ci gaba da kuma yadda suka iya gina wuraren da ke boye zuwa wasu cibiyoyi sanannu da musayar al'adu. To, shi kasan harshen Hausa yare ne da yake da tasirin gaske kuma yake da a inda 'yan tarihi. A masana da yawa kamar su abu Smith suna ganin ba wani yare a kira Hausa, amma akwai Hausawa. Eh, saboda ka shin za ka ce shin in ka ce Hausa ina ne kunshi hausawa amma ba wata al'umma aka cinta kamar hausa kamar in yarba aka ce a'a yoruba daga ba aka kama harkan yoruba domin mun san dai akwai zazzagawa akwai kanawa akwai katsinawa akwai sakkwatawa akwai kabawa amma ka ce wannan shine al'umma ta hausawa zai wahalan gaske kuma in ka ɗauko wa'annan duka ah, zazzagawa kabawa kanawa Eh, sakwatawa da sanarsa yawancin su tawa suka da mudaji akwai abin da ya tasiri wanda ya mutane suke tattunansa akan a sana sawa suka ce ai ya samu daga baya jida baya jida wanda shine nan abu yazid wani dan sarki daga bagdad ya taso saboda wani rikici ya zo borno daga borno kuma ya zo borno ya auri sarkin borno daga bisani ya gudu ya dawo lano daga lano ya wuce daura daga daura ya je tar cewa mutane ba su yan shan ruwa a cikin wannan jijiyan eh, kusugu shi kuma kokari ya kashe wannan macijiya daga ita kuma dama sauran daura daura ma ta alƙawarin duk wanda aka ce wani maciji za ta aure shi ya ta aure shi eh to ina son kawo kan wannan kafin ki kawo nan eh to daga bisani ya auri daura ma da ya auri daura ma ya ya ya fi bawo shi kuma bawo ya fi ya guda bakwai su ne suka kasance hausa bakwai su kuma suka fi banza bakwai to wannan tanakuli mu ɗaliban tarihi muna ganin wannan abun akwai akwai lauje a cikin dami me lauje a cikin dami shine nan na farko dai an ce shine asalin hausawa kuma an ce ya taso da bagadat da ya zo bagadat din nan ya zo rano ya tar da mutane kuma ya rano a cikin garin da ake bawo ya haifa da ya zo ya zo daura da ya zaura ya tar da su har da sarauniya to ka taba ganin mutumin da ya zo ya samar da mutane ya zo gari kuma ya tarda da mutanen na akwai sarauniya kaga wani akwai tanakuli a cikin lamarin. to saka mu muna ganin wannan abu ne ɗaya daga cikin abin tuwa mallaka suka kawo shi ne su nuna cewa mu din nan ba mu da ainihin tasiri ba mu da wani ƙarfi ba mu da wani hazaƙa da basira da za mu iya ma kanmu komai hatta sai wani ya zo daga waje ya a asasa mana saboda mu mu ce ma za mu iya tunanin wani idan za mu guda guda harkokin guda harkokin mulki ko wani abu ba za mu iya komai ba saboda ka su ma sa suka zo suka yaƙe mu suka ci mu da yaƙi in ka ɗauko tarihin eh, daular Borno ita ma haka aka ce ai shi ma Abu Yazid ne ya taso daga Yemen ya zo ya asasa daular Borno saboda kamar mu dinnan din dama ba mu da zaka ba mu da basira ba mu da wata hikima ba mu da tunanin za mu iya asasa wata harkokin mulki ko kuma wasu guda da wasu abubuwa fa mun bari sai waɗansu daga waje sun ci mu da yaƙi sun zo an asasa shi saboda haka a wannan labarin mu a wajen muna ganin ƙanshin kurege ne eh, bai da wani tasiri amma ka san tasiri ko kuma tarihi wani abu ne da yake yana zuwa a hankali sai zuwa zo yi tasiri a cikin layin mutane ba ma ke wani abu da kamar da haka ya faru amma sai aka faɗaɗa shi aka zo kan shi yanzu shine nan a ainihin abin da yake mutane suka yadda da shi za a ce maka ai akwai gunguma ya kafa zazzau akwai gauda ya zo shi kafa kano duk wanda in ka koma ai salin tarihin waɗannan garuruwa ɗin zaka samu wannan labarin ba haka yake bane amma wani abu ne da yake ya shiga kundin tarihi ya ga an ce kunni ya girmi kaka saboda amma asali in ka ɗauko za ka samu wannan abin bai da wani tasiri. Hausawa sun kware wajen gudanar da mulki a biranensu sun ƙirƙiri wani tsarin da kowane birni ke da jagora wanda ake kira sarki kuma waɗannan jagororin na neman shawarar wasu dattawa domin yanke hukunci kan muhimman batutuwa da suka shafi al'ummar yankinsu wannan tsarin ne ya ba kowane birni nashi ikon da kuma inganta dangantaka da sauran biranen ƙasar hausa yaɗuwar addinin musulunci ma ya yi gagarumin tasiri ga al'ummar hausawa kimanin shekaru dubu ɗaya da suka gabata musulunci ya shigo cikin yankunan ƙasar hausa lamarin da ya sauya yadda suke ibadarsu har ma da yadda suke mulki a biranensu da koyarwa a makarantu an gina tsangayu domin koyar da addini musulunci addini ya sa wasu al'adu sun yi wa ƙasa amma lokacin da addini tana ɗan rauni bata da haka ba an samu in kin duba lokacin da wasu za su ɗauka shan giya da sauransu da wasu abubuwan marasa kyau ba komi ba ne to yana tafe da al'adu da sauransu amma yanzu kaga akwai abin da addinin musulunci ta faɗa wannan abubuwa ba wannan yin sa ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ba daidai ba to ya rage wasu al'adu amma al'adun nan har yanzu ana practicing ɗinsu idan ka duba al'ada irin ran sallah hawa awan daushe da sauransu ai al'adu ce wanda har yanzu ba wanda ta gurbata bane wanda addini ba ta ba za a ga tana da kyau kuma abun a yi ne sai dai tana da tsada kuma babu yadda za a ce yau shekaru har duniya ta a ce irin waɗannan al'adu an wargazar da su ba zai yiwu ba wanda al'adu turawa da sauran ƙasashe suna sha'awar su zo su gani ko kuma waɗanda masu karke da hali irin wurin mu yana muna practicing kaɗan kaɗan ba kamar irin wanda Kano da sauran ƙasashe ba don ita mulki fa akwai akwai tsada musamman yanzu shi ne a tafi kuka maganar zuwan turawa da zuwan eh, larabawa zuwan turawa sun kama su karatun boko an kawo ma addinin kirista din da sauransu ya shafin ya taimaka wurin fasalta rayuwarsu an kawo musu gine-gine na zamani ba gini na, na tubali na da ba an kawo musu ga mota ma su hau ga mashin tsarin an kawo musu naira dawa maki da wannan ake kauri eh, na ake shi ne shi ake ciniki ko ba ni ba baka gishiri ka bani waye kin ga ya taimaka historical abubuwa da suka kawo haka nan larabawa ma su ma sun kawo tsarin kasuwanci da makamantansu su haka wannan zuwan turawa da zuwan laraba kasan hausa su ba ta hausawa su tafi ga mansa musa zai tafi maka da kafa ya cuta hanya da makamantansu duka su aka wannan cuɗanyan cuɗanmu ne mu da turawa cuɗanyan mu da larabawa da kuma sauran mutane ya taimaka wajen fasalta tsarin hausawa har suka zama suke yanzu wani abun tsarin mai kyau wani abun tsarin mara kyau duk da cewa hausawa sun bazu a ƙasashe kamar najeriya da nijar da chad da kamaru har ma da sudan amma akwai wasu abubuwa da kusan suke yi iri ɗaya sun kuma riƙe al'adunsu da yarensu da yadda suke gudanar da rayuwarsu sosai. Hausa ya zama ɗaya daga cikin harsunan Afirka da aka fi amfani da su a yau. Harshen ya taimaka wajen ci gaban al'adu kuma ya shiga nahiyoyi da dama har ya kai ga ana amfani da shi a fannin adabi da fina-finai da kuma aikin jarida. Su fulanin da suka zo suka ci ƙasar Hausa da yaƙi babu wani bambanci a rayuwarsu da kuma rayuwar Bahaushe. Duk an riga an sama ɗaya. saboda hausa hausa ita ce kamar danko da tattara su duk gaba daya a nan kano akwai mutane da yawa wanda yake asalin ɗinsu ba hausawa ba ne da ga ko yarbawa ne ko nufawa ne ko igala ne amma hausa suke a cikin gidajensu ba harshen su suke yi na iyayensu ba harshen hausa suke yi a cikin gidajensu duk da cewa asalin ba Hausawa ba ne saboda haka hausa tana da tasiri wajen bunƙasa al'adu saboda duk abin da za ka yi idan baka da harshe da zaka amfani da shi wajen isar da saƙonka to baka da wata rayuwa shi yasa ake ganin waɗanda suka saki su, suka rungumi turanci kamar ba su da wani tasiri ba su da wani al'ada komai turancin bahaushe komai profesancin shi baya magana da turanci sai in ta kama dole idan professors guda biyu za su haɗu su yi magana ko a ina suke in dai hausawa ne ko a new york suke ko a chicago ko a london ko a japan to da hausa ba za su da turanci ba kuma komai iya bokanka a gida ma ba da turanci ake aiki da hausa ake da dan kirawo mutane su koya 'ya'yanka turanci dan su kware amma dai rike al'ada sai harshe kuma bahaushe ya fi kowa rike al'adarsa ya fi kowa rike harshensa saboda ka harshe shine tushen al'ada idan babu harshe to babu al'ada wanda duk suka saki harshen su a nan kabilu da yawa mun gansu a nan Najeriya wanda ba su damu da harshen su ba su so suke a ce su turawa ne su ɗaukaka turanci to sai kiga cewa duk abin da suke yi ba na su ba ne amma ku shi ba haushi komai zai sa zai sa jeans zai sa kayan turawa zai sa kayan gayu to kai shi shekara arba'in da zarar ya kai shekara arba'in to fa duk wani abu da ake yi na gayu na waje ya riga ya bari kuma ko fita muka yi kasashen waje yanzu kamar misali na je germany watan da ya wuce a watan june wayannan kayan da suke jiki na su ne da tafi da su da hulata da komai saboda idan ka tafi da su an fi ganin ka da daraja da mutunci saboda haka harshe yana baka daraja da kima da mutunci a duk inda ka shiga duk inda muka je a turai inda aka gamu da kayan hausa ana girmama mu saboda na farko an san ba zama muka zo yi ba na biyu an san muna da wata al'ada da muke son mu rike ta ba mu san mu saki wannan ma kadai ya isa mutane su ɗaukaka maka na sha zuwa gurare da yawa da kaya a kama ana ɗan tattaba ana murzawa ana ji wani irin yadi ne da kuma irin adon da muke yi a cikin riguna nan ma a dinga yaba ana ce wannan da manyan kayan duk muna zuwa tare da su da ka ce a, ah, ya za ka je misali na zauna a poland poland ƙasa ce mai sanyi sosai to amma idan ka saka suwaitoci karkashin rigar taka ka ɗora manyan kayan naka ba wani sanyi da zai dame ka saboda dai kana son ka nuna cewa kai fa kana da al'adarka kuma kana da harshenka al'adarka da harshenka ta suke tafiya duk inda ka je a duniya ana girmama wannan labarin hausawa labari ne na jajircewa da haɗin kai ta hanyar amfani da shi ƙarni bayan ƙarni harshen hausa na ƙara bunƙasa kuma yana ƙara haɗa al'ummomin da ke magana da harshen sa a faɗin duniya kuma yana ƙara haɗa al'ummomin da ke magana da harshen a faɗin duniya. الذي بعيد قال عليك بعيد